radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na yammacin yau Lahadi. Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na Afirka a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shirin kissoshin rayuwa nan tafiye kamar yadda muka saba. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida. daga ƙarshe sai mu cike shirin namu da shirin nan na duniyar mu a yau amma kafin nan ga shirin kokun sanar gabakin abdullahi saluhu katsina kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 31 ga watan disamba shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan jimada thani na shekarar biyar hijirar kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru da suka gabata a rana irin ta yau bayan fara yakin duniya na ɗaya sojojin dalar usmaniya ta turkawa suka fara mamaye wasu yankuna na kasar iran duk da dai iran ɗin ta sanar da cewa ba ta goyon bayan wani ɓangare a yankin a lokacin sarakunan kajariyawa na iran ɗin. sun nuna gazawarsu wajen tunkara sojin dolar usmaniya wanda hakan ya sa suka mame yankunan tabriz armenia da ke yammacin kasar iran amma daga bisani sojin rasha sun fara fatattakar sojin dolar usmaniya a yankuna waɗanda suka mamaye a cikin tsakiyar asiya wanda farmakin sojin rasha ya kai a kan sojojin dolar usmaniya har cikin iran inda ita ma rasha ta mame wasu yankunan kasar iran ɗin har sai da ta kusa isa birnin tehran amma sakamakon juyin juhalin gurguzuwan da aka yi a rasha shekara ta 1917 sojan rasha sun fara ficewa daga yankunan iran wanda suka mamaye kamar da kuma su masoyin dolar usmaniya sakamakon kashin da suka sha a yakin duniya daya sun fice daga yankunan da suka mamaye a kasar iran da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 24 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 31 ga watan disamba na shekara ta 1999 tsohon shugaban kasar rasha boris yeltsin ya yi murabus da kan mukaminsa inda vladimir putin ya mai gurbinsa boris yeltsin ya kasance babban sakataren jam'iyyar gurguzu da ke mulki a lokacin tarayyar soviet karkashin shugabancin gorbachev bayan rushewar tarayyar soviet ya zama shugaban kasar rasha a shekara ta 1991 a cikin wannan shekarar ne kuma ya yi murabus da kan mukaminsa inda vladimir putin mataimakinsa ya ɗare akan kujerar shugabancin ƙasar rasha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 labaran duniya da farko ga kanunsu jagoran jun jihar masanci na iran ya ce wajibi ne a ci gaba da karfafa dukkanin fagagen gwagwarmaya yan gwagwarmaya na ci gaba da kashe sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila a gaza adadin waɗanda aka kashe da jikatawa a jihar plateau da ke najeriya ya karu zuwa 450 to yanzu sai a gina zama domin a ji cikakkun labarin jagoran juyin halin musulunci na iran ya ce wajibi ne a ci gaba da karfafa dukkanin fagagen gwagwarmaya jagoran junju halin musulunci na iran ayatollah sai da hamna ya umarci kwamandan dakarun kare junju halin musulunci na iran brigadier general ka'ani akan karfafa fagagen gwagwarmaya a cikin wannan yankin ayatollah sai da aliyu hamna wanda ya gana da iyalan shahid kasim sulaimani a yau alhadi ya yi ishara a akan gwagwarmaya da kuma rawar da shahidin ya taka wajen farfado da karfafa fagagen gwagwarmaya kuma ya yi hakan ne a cikin tsarkin niyya da amfani da hankali da halayya kwarai bugu da ƙari jagoran jin musulunci na iran ya ce aiki mafi muhimmanci na shaidu kasim suleimani shine farfado da fagagen gwagwarmaya a cikin wannan yanki a yan wannan ganawar da baya ga iyalan shahidan kasim suleimani da akwai kuma kwamandojin dakarun kare juyin halin musulunci da suka halarta 'yan gwagwarmaya na ci gaba da kashe sojojin mamaya a gaza haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa an kashe wasu karin sojojinta biyu a yakin da ake a tsakiyar arewacin gaza da hakan ya sa jimillar sojojin mamaya da aka kashe tun daga bakwai ga watan oktoba zuwa yanzu suka kai biyar da biyar. sanarwar ta ci gaba da cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin yana da babban mukami. kuma yana ƙarƙashin rundunar yafta ta sha ɗaya shi kuwa sojan na biyu da ya halaka yana yaƙi ne a ƙarƙashin rundunar injiniyoyi ta 7,107 a baya sojojin mamayar sun sanar da kashe uku daga cikin jami'ansu masu mukamai a yaƙin da ake a gaza yayin da wasu jami'an uku kuma suka jikata daga bakwai ga watan oktoba zuwa yanzu haramtaccen ƙasar isra'ila ta kashe inawa fiye da 21,672 sai kuma wasu 56,665 da suka jikata yankin gaza ya fada cikin bala'in da bai taba ganin irinsa ba sanadiyar kisan kiyashin da haramtaccen kasar isra'ila take mazaunansa hakanan kuma lalata da rusa fiye da kaso 70 cikin 100 na gidajen yankin. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran. An kai wasu harare a kan sansanonin Amurka da ke ƙasar Syria, Tashar talbijin ɗin almayadin ta ba da labarin da ke cewa an kai harare da makaman roka sha biyu a kan wurin haƙo iskar gas na koniko a zur wanda amurka ke mamaye da shi a ƙasar Syria. bugu da ƙari rahoton ya ce an kai wasu ƙarin jerin hare-haren da makamai masu linzami bakwai a kan sansanin al'ummar na hakoman fetur wanda shi ma amurkan ta mamaye shi a cikin syria ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai waɗannan hare-haren sai dai a baya kungiyar da ta annujaba da ke iraki ta sha ɗaukar nauyin kai wa sansanonin amurka da ke iraki da kuma syria har-hare kungiyar tana kai wa amurka hare-haren ne dai a karkashin mayar da martani dangane da kisan kiyashin da haramtacciyar kasar isra'ila take yi wa al'umma gaza bisa cikakken goyon bayan amurka da taimakonta adadin waɗanda aka kashe da jikkatawa a harin jihar plateau ya karu zuwa 450 kamfanin dillancin labarun faransa ya ambato mahukuntan yankin da lamarin ya faru a jihar plateau suna cewa zuwa yanzu adadin waɗanda suka kwanta dama sanadiyar harin ya karu zuwa 163 yayin da waɗanda suka jikata ya kai 300 tun a ranar litinin ne dai aka sanar da ganin wasu gawawwaki da sun kai 113 ɗan majalisa na jihar plateau dixon shalom ya faɗa wa manema labaru cewa tuntuni an samu gawakin mutane 50 a cikin garin barikin ladin waɗanda kuma suka jikata sun kai 300 an kai su asibiti domin samun magani ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta ce mahukuntan ƙasar ta najeriya sun gajiya wajen kawo ƙashin irin waɗannan kashe-kashe da ake ana maimaitawa daga lokaci zuwa lokaci to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla a gaida Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurari, Assalamu alaikum barkan ku haka, barkan kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. shin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke wakana a nahiyar afirka da masu daga cikin kasashen nahiyar kuma yin bita akan lamura daban-daban da suke da alaka da nahiyar a matakin kasa da kasa shirin na da allah dai zai dubi ne dangane da wasu watutuwa waɗanda suke a matsayin bangare na kalubale kasashen afirka suka fuskanta a cikin shekara ta 2023 da kuma su zai iya ci gaba da wanzuwa har cikin shekara ta 2024 wannan dai shine abin da shirin zai dubi a sa da fatan masu saurari za a fi musanna a hankali domin jin cikakken shirin wanda ni abdullahi salihu katsina na shirya kuma zan gabatar shekara ta 2023 ta kasance shekara mai cike da manyan kalubale ga kasashe da dama na nahiyar afirka ta fuskoki daban-daban wanda hakan ya hada da batutuwa na tsaro siyasa tattalin arziki tasirin sauyin yanayi da kuma gurbatar muhalli da dai batutuwa da dama waɗanda suke a matsayin manyan ƙalubale ga ƙasashen nahiyar da al'ummarta da dama daga cikin waɗannan matsaloli sun faru ne sakamakon al'amura waɗanda suke faruwa a ɓangarori daban-daban na yankuna na duniya baki ɗaya tun daga rikicin ukraine da palestino zuwa ga matsalar tattalin arziki wadda ta afku saboda ƙarin kuɗin ruwa da amurka ta yi ba kuma matsalar sauyin yanayi wadda take laɓe da yawan rikici a tsakanin jama'a da fatan samun sabon salo na rayuwa da kuma ma'amala a nahiyar afirka yana daga cikin waɗannan manyan ƙalubale sai dai kuma tattare da waɗannan ƙalubale ɗin akwai damammaki na juriya da haɓaka da kuma kawo sauyi rikici da ake a wasu wurare waɗanda suke nisa daga nahiyar afirka suna yin babban tasiri a sha'anin tattalin arziki na duniya wanda kuma hakan yakan shafi afirka kai tsaye duk da nisan da ke akwai kasashen afirka sun tsinci kawunan su a yanayi na rikice-rikice illar da za a samu a nan gaba za ta shafi gudanar da kasuwanci da farashin kayayyakin masarufi da rashin tabbas a sha'anin tattalin arziki wanda ke ƙara yawan kalubale da ƙasashe suke fuskanta a yanzu bugu da ƙari kan abin da aka ambata tashin dala a in lokutan baya-bayan nan wanda shi ma ƙara yawan kudurwa ya janyo matsaloli masu tarin yawa ta fuskacin hauhawar farashin kayayyaki wanda kuma ya kawo matsalar tattalin arziki ga afirka waɗanda suka dogara ka cokaf a kan shigo da kayayyaki daga ƙasashen ƙetare in banda kalilan da ake samarwa a wasu ƙasashen kaɗan tashin dala ɗin da ya wanda ya zo ba zato ba tsammani ya jawo takura da matsin lamba ga kuɗaɗen ƙasashe da dama na afirka inda ake nuna damuwa game da tashin farashi da kuma karewa tattalin arziki inda ake samun kalubale na samun ci gaba mai dorewa mummunan tasirin sauyin yanayi yana ci gaba da yin illa ga nahiyar afirka misali shine guguwar el nino da tattagayyara garuruwa da dama da al'ummu masu tarin yawa kasashen afirka musamman ma waɗanda suke yankuna da ke fuskantar barazana suna buƙatar wani shiri na gaggawa wanda zai sanya su su saba da irin wannan sauyin yanayi wannan yana buƙatar zuba jari a fannin samar da kayayyakin na more rayuwa da kuma rungumar tasiri wanda zai magance illar da sauyin yanayi da kuma gurbatar muhalli za su iya janyowa a yayin da ake fuskantar waɗannan ƙalubale rikicin cikin gida da rashin zaman lafiya na siyasa yana ci gaba da addabar yankuna da dama a nahiyar afirka mummunan yanayi na takaici wanda ake ciki a jamhuriyar demokuraɗiyar congo ya zama babban lamari wanda ke tuna da rikicin siyasa ya cakuɗe da na ma'adanan ƙasar wanda suke addabar al'ummar wannan ƙasa wanda hakan ne nema yake hana ƙasar samun zaman lafiya da ci gaba kamar yadda ya kamata duk da hakan a inda ake fuskantar irin waɗannan matsaloli musamman ma a ƙasashe da nan faransa da ke yammaci da kuma tsakiyar nahiyar afirka ana kallon akwai alamun samun haɓakar nahiyar ta hanyar sauya mata fasali kira ga 'yancin shugabanci da sabunta haɗin kai na da manufar sauya wannan yanayi haɓaka cin gashin kai da sake dawowa da tsafin al'adu da sanin wayewa ta ɗan adam shi kansa dukkaninsu abubuwa ne waɗanda ake ganin za su taka gagarumin rawa ta wannan fuska raunin da kasashe suke da shi ne ya janyo rikici a kasashen renon faransa mafi yawan waɗannan kasashe dai suna yammacin nahiyar afirka ne kuma suna yawan fama da rikici na siyasa da karewa tattalin arziki da rashin adalci wajen samun arziki da batun shugabanci da sauran matsaloli manyan dalilai waɗanda suke janyo matsaloli suna da yawa amma waɗanda aka fi sani dai su ne cin hanci da rashawa da kuma raunanar hukumomi da rikicin ƙabilanci da gugurman neman mulki da 'yan siyasa suke yi ido rufe a ƙasar mali da gini bisau da burkina faso rikice na faruwa saboda irin wannan rauni na shugabanci hukumomi waɗanda ba su da ƙarfi rikici na ƙabilanci da ta'addanci wanda kuma hakan yake jawo rikici na cikin gida da rigingimu da neman mulki waɗannan rikice-rikice suna da babban tasiri har a wajen ƙasashen suna bayar da gudunmawa wajen taɓarɓarewar tsaro a yankunansu illata ƙasashe makwabta a wasu lokutan ma hakan yakan jawo rikici na 'yan gudun hijira albarkatun ƙasa na yawan janyo wa ƙasashensu ta'azzara rikici samun arziki da yawa abu ne wanda yake da damar sanya ƙasa ta haɓaka da kuma bunƙasa tattalin arzikinta amma kuma sai yake jawo gogayya ta mallaka da kuma amfana daga wannan arziki da jawo rikice-rikice da yaƙe-yaƙe a tsakanin al'ummomin waɗannan ƙasashe rikici a waɗannan yankuna yana da tasiri a kan tattalin arziki yana hana a samu ci gaba yana hana masu zuba hannayen jari da ƙasashen ƙetare zuwa irin waɗannan ƙasashe yana rusa harkokin kasuwanci da janyo rikici na cikin gida waɗannan rikice-rikice sun karya tattalin arzikin ƙasashe da dama sun kuma hana su haɓaka tattalin arzikinsu sun ƙara yawan talauci da dogaro a kan taimako da suke samu daga ƙasashen ƙetare magance waɗannan matsaloli yana buƙatar ƙoƙari matuƙa wajen ƙarfafa shugabanci samar da hukumomin da za su tafi da kowane ɓangare da kuma haɓaka tattalin arziki domin rage dogaro da taimakon da ake samu daga wasu kasashe na waje haɗin kan yankuna da taimakon ƙasa da ƙasa yana da muhimmanci wajen rage illar rikici a waɗannan ƙasashe da faransa ta yi wa mulkin mallaka gudunmawar zaman lafiyar da za a samu ba a iya ƙasashen ne kawai zai takaita ba har ma da sauran ƙasashe da suke makwabtaka da waɗannan ƙasashe ɗin a cikin nahiyar afirka a yadda waɗannan ibtila'o'i suke afkuwa jama'ar afirka da ke da ƙarancin shekaru sun zama wata babbar kadara ta ribar jama'a wadda za su iya samar da ci gaba da haɓakar tattalin arziki idan har aka yi amfani da su yadda ya kamata ta hanyar ilmantarwa da samar musu da ayyukan yi daɗin daɗawa yadda demokuraɗiyya take yaɗuwa da haɓaka a nahiyar afirka da nufin samun sauyi mai kyau zuwa ga shugabanci da ke tafiyar da kowa sannan kuma hakan yana sanya 'yan ƙasa shiga harkokin siyasa da kuma lamurra na gudanarwa a yadda afirka take shiga wannan sabon shekara ta 2024 nahiyar na da wani babban abu wanda zai zama gadar isa ga gaci babban bambanci da ake da shi wajen ci gaban fasahar zamani da kuma tasirin samar da abinci a yayin mafi yawancin kasashen duniya suka rungumi fasaha don kawo sauyi a bangarori daban-daban wasu kasashen afirka da dama na sahun baya a wannan bangare daya daga cikin ɓangarori masu matuƙar muhimmanci da ke fuskantar tsananin koma ba ta fuskacin wannan batu shine zamanantar da samar da kayayyaki musamman ma a bangaren noma da kuma kiwo duk da wanzuwar ƙasar noma mai albarka amma ba a iya amfana da wannan arziki wajen samar da abinci saboda gaza amfani da tasirin zamani wajen noma da kiwo a ƙasashe da dama na nahiyar afirka wannan bambanci ya bayyana ƙarara a yayin da ya kasance kai da kai tare da matsalar samar da abinci wadda ta zama ruwan dare a kasashen afirka da dama bayan ga kuma rashin yin amfani da kasar noma mai albarka yadda ya kamata don samar da abinci isasshe na ƙara ta'azzara matsalar nahiyar afirka wajen fuskantar matsalar karancin abinci miliyan mutane a nahiyar afirka suna fuskantar matsaloli inda suke dogaro kacokaf akan tallafi daga ƙasashen ƙetare wanda kuma akwai buƙatar ɗaukar matakai na gaggawa domin bunƙasa fasaha ta zamani da kuma ayyukan noma a cikin shekara ta 2024 domin fuskantar wannan matsala gadan-gadan ta yadda za a samu sa'ida ta fuskacin akalla samar da abinci wanda zai wadace al'ummar nahiyar afirka wanda kuma ba tare da samun ci gaban fasahar ayyukan noma a nahiyar afirka ba wannan nahiya za ta ci gaba da kasancewa a cikin babban haɗari da kuma dogaro a kan kasashen ƙetare waɗanda suke taimaka mata wajen samun cimaka da kuma sauran abubuwa da suke bukata domin ci gaba da kasancewa a raye da kuma hakan har kullum zai ci gaba da mayar da nahiyar afirka a baya da kuma ƙara sanya tazara a tsakanin sauran ɓangarorin nahiyar duniya da suke takwarorinta a shekarun da suka gabata. to jama'a masu saurari da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salo Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai an haɗa ku da Hassan Barka domin gabatar da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin ku masu saurare. shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan bako damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku tuwa ƙwarya to amma har rana irin cewa lokaci ne da muka ware domin baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki kamar kullum yau ma ni ne hassan barka na agadas ke muku lalle marhaban a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka assalamu alaikum gidan radio biyu hausa mai magana tasiu unguwar tudu da magara muna karshen mako da kuke bamu dama muna gaida yan uwa da abokana arziki da farko yana gaida kai kanka mai gabatar da shirin akwai mamman sani dauda cinwaza akwai sanusi da iso a madattai akwai abdulaziz firezi akwai usaini sitar gawan kwalliya dozuman taksimo to akwai shugaba hamisu mai ɗauko kuka rabu mai aski akwai siraji haruna wanda aka fi sani da letoro akwai miji soja mai adaidaita sahu akwai babaye gambo huda mamadu a jatkore akwai yakuba mai aski ba da raka mamallon dan ƙwaro akwai usman mai dala a baushiri akwai sani da'o aliska a tsamburu akwai ibrahim shushana wanda yake garin kasagi jihar Maraɗi? a gaida mani da shugaba iliya mai shayi garkin daura akwai akwai gwani lawan kwai na nazifi ibrahim rigar malam shagari karshe da dukkanin masu sauraron gidan radio boh hausa mai gaishe su tasiri ungwaturu da magaram Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Rage Umar daga unguwar Sabon Gari da magarin Jamhuriyar Nijar. mataimakin watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da yake muna karshen mako ne ina so ku bani dama zan sakon sakonnin gaisuwa ga uwa da muna arziki da farko ina gaida mai gabatar da shirin malam asan barka ina gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na radio iran ina gaida usaini alhaji omar wanda yake nan da magaram ina gaida isu mai gyaran salula yahiya mai gyaran salula kirimo mai sai da waya mutari mai gyaran salula wanda suke a babbar tashar da magaram ina gaida kabiru su da usman ina gaida alkasun baba liman ahar ina gaida alkasun wanda yake agadas ina gaida mamman sani dauda ina gaida dozman taksi moto ina gaida kadori diga ga dan wulanin warbi ina gaida yahya hassan laji omar da musa hassan laji omar da umaru hassan laji omar da dukkanin ma'aikatan sashen hausa na radio ina na gode ku tashi Assalamu alaikum sashen Hausa na Iran murya jamhuriyar mai musulunci mai magana isu makeri madatai da magaram jamhuriyar Nijar na so ku ba dama a yi gaishe-gaishe na karshen mako da farko akwai wakilin shirin Hassan Barka da ma'aikatan radio Iran baki daya akwai Sanushi madatai da magaram akwai Kabiru Sule mai sai da kayan gini ne bakin tarasa da magaram akwai shugaba <clears throat> dozman taksimoto shugaba ne na masu kira da sauran radio na afirka reshen jihar da magaran akwai shugaba rabu mai aski shine shugaba na masu kira sauran radio na jihar da magaran akwai murtala ba kiran da bakwai akwai ashir garin sirisiri akwai lawan loye garin matsakai akwai alkasin baban liman shine shugaba na masu kira sauran radio na afirka a jihar agadas akwai kabiru sule mai sayar kayan gini ne akwai alkasim agadas ba zan manta da shi tuttayar ba akwai ilyas prezi ra'ayi zuci agadas ba zan bata da Tasiu Gotir Yakubu Aski raka akwai shugaban Ila Mai katir Shayi Garkin da akwai Ilyas Yakuba Digawa Itas Gadau akwai Kadora Diga Gadan Fulani akwai Sandawu Alaska Radio Martaba Tsatsun na gode na hausa tare mai magana su ne maɗatai da maganar jamhuriyar nijar ku tashi na assalamu alaikum mai magana yakuba mai aski ba da raka a jihar da mu jamhuriyar nijar ina so ku bani dama domin na gaida yan wada muna arziki da farko yana gaida shi kansa jagoran shirin hassan barka da kuma sauran ma'aikatan gabaki ɗaya yana gaida su ina gaida abokina sanusi madattai isu madattai mamman sani dauda bigiman ina gaida shi ina gaida tasirin gwaturu lawan dan gwairo gwaturu duka ina gaida shi ina gaida badmasi dan da muke ina gaida usman mai dala bosheri ina gaida sani dawo alaska da zamburum ina gaida desmond kasimu to ina gaida sirada minista ina gaida ashiru garin siri siri ina gaida mutar basiru basiru wanda ke duka a nan jihar da magaram ina gaida abdulaziz prezi ba baya gambo tumuniya ina gaida hussein sitar gawan kwaliya da kuma letoro mai hotel duka ina gaida su ina gaida rabu mai aski baya lefe ina gaida abokina shiri tahir da alkasim da alkasim baba liman da ilyas prezi wanda suke agaras duka ina gaida Sire, ina gaida muhammad dan bari biri isiya abubakar tsoho mai albarka ina gaida shi ina gaida abokina nazifi ibrahim rigal malam shagari ilyas yakubu rigawa da kuma gwani lawan ali game da adda mai kwamfuta da kuma kadawar riga dan fulanin warji da kuma lawali dan hausan fulani ya yari ina gaida duka daukacin dai masu sauraro na sassa daban-daban duka yana gaida su birni da karkara wanda suke sauraron wannan tasha a halin yanzu mai magana yakuba mai yaski ba da raka a jihar da magarin jamhuriyar nigeria assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala bushari da magaran nijar yau na shigo na kafa domin in bai kasa kun gaisuwa ta gama haka ina gaida mai gabatar da shirin hassan barka ina gaida sunusu madattai isu madattai E, raba mai aski da magaram ina gaida yakubu mai aski ba da raka sila dan minista daga nan hasabaha ina gaida kabiru sila usman ina gaida hassan alhaji umar da magaram siraji mai dan kuka da magaram ba zan manta da muhammad lawan dan kwaro ungo tudu tasu ungo tudu cikin jihar da magaram ina gaida udu muhammadu jatkori ba zan manta da lawali luwai garin matsin kai cikin kwaminikin gidigir cikin kwaminikin guna ba zan manta da muhammadu dan bare bari birnin yame ina gaida tsohon mai albarka abubakar ba zan manta da abokin hadabu mai kwamfuta mai yama kamar ilyas yakubu digawa kamar sa eh, ibrahim lera gefta ina gaida isa jika mai saje toro ba zan manta da mai dan fulanin wargi ba ina mushi fatan alkhairi ba zan manta da yayata tuwani ina gaida zaki so dangi zarmawa abdulmumin Muhammadu waziri ba zamanta da sumayya ina gaida mamman sani dawu alaska tsatsin mamman sani ta da moto ba zan manta da dukkanin masu kira da sauraro na gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran afirka gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da murya boh muna godiya da damar da kuke bamu duka ranar juma'a karshen mako mu isar da sakon gaisuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko dai suna na sani da u alaskatun daga nan su kurum cikin jihar da magaram gaisuwa da farko ga dukkan ma'aikatan ku allah kara basira da ɗaukaka eh, akwai haɗabu mai kwamfuta tun daga na hamman ma akwai sumayya shiya sharakuna tun daga na birnin kebbi akwai fiddausi ibrahim na'ibawa akwai lawan sada daura akwai bashar lawan da ke unguwar eh, abu huraira cikin garin daura akwai eh, masaudu bi karatu eh, radio legend cikin garin daura akwai commerce iliyasu digawa akwai uda mamadu tun daga na hajjat kori akwai usman mai dala bausheri akwai isiya manaja akwai raba mai aski akwai ado senior zen akwai shulema alhaji buhari akwai ma'aikata na radio liberté cikin garin da magaram akwai radio shukura cikin garin da magaram akwai radio amfani cikin garin da magaram akwai radio martaba da ke nan cikin garin tsatsunburum a madadin sunansu dukkan radika na cikin jihar ta da magaram ina yi musu fatan alkhairi a tashi lahiya radio boh muryal assalamu alaikum boh hausa mai magana babaye gamba ne daga nan garin a jihar da magaram jamhuriyar nijar kamar yadda kuka saba a kowane karshen mako kuna ba mu dama domin mu meka sakon gaisuwa zuwa ga 'yan uwanmu abokanmu ina so ku meka mun sakon gaisuwa ta zuwa ga yakubu mai aski ne wanda yake a nan garin badaraka akwai sanusi madattai wanda yake nan garin madattai akwai shiman isu wanda yake nan garin madattai akwai tasiu wanda yake unguwar tudu akwai suleiman dan minista wanda yake yanzu wanda yake nan eh, kasar libya akwai hussein star wanda yake gayan kwalliya akwai uziru abdulaziz ilin ahmadu dunguza nan da magaram akwai usman dan fodo layin dangana shi ma wanda yake da magaram akwai lawala dan madam akwai miji jirgi wanda suke a tudun aguwa akwai Ashiru wanda yake sidi sidi abdulmana wanda yake mai rami tuareg akwai adabu mai kwamfuta akwai sani da'u alaska wanda yake garin ɗadumburum akwai kabiru sula usman wanda yake nan da magaram akwai usman mai dala wanda yake can bausheri akwai uda muhammadu jet kori akwai raba mai aski wanda yake nan da magaram akwai isiye manaja mai kabu kabu ne shi ma wanda yake nan da magaram Eh, akwai sabi isha wanda yake karyami akwai abdulmumunin mai cincin shi ma a karyami akwai mustapha ladan akwai sa'idu mai shayi wanda suke kanya garin daudu da dukkanin masu sauraron ku ya gambo ne daga nan garin tumniya a jihar da garin jamhuriyar niger tashi lahiya To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗuga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka na agadas da na kasance da kuke cewa cewa salam a huta lafiya Shirinmu na gaba shine shirin na nakisoshin rayuwa tare da Zainab Bashir. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan dai mai suna baƙar wasiƙa wanda marubuciya Khadija Kandi ta rubuta To kamar doka sani yau ma za mu dora daga inda muka tsaya. Kai tsaye ya san a cikin gidansa yake nufi domin idan family house ɗinsu ne zai ce ga shi a cikin gidansu. Ba kamar yanzu da ya bambanta shi ba da gidansu ba. ba na ciki, ha ba malam ba halinka ba ne, ga motar ka waje? To, ba na son ka shigo. akwai maganar da nake son mu yi da kai ne talba ya miƙe tsaye ya kashe wayar ta ya kalli aminatu bari na buɗe wani gate oke kallonsa kawai ta yi bata ce masa komai ba har yin fi kofar fita kar ka daɗe tsoro nake ji ya juya ya kalle ta sannan ya ɗaga mata kai alamar oke ya fice cikin izza da isa yake tafiya har ya iso bakin gate ɗin ya buɗe kamar kofar ya kalli motar ali ali na ganin sa sai ya buɗe ya fito ya rufe ya nufo inda yake yana ta murmushi a can abu ne mai wahala su yi kwana ɗaya ba su ga juna ba idan ɗayan yana da wata matsala zai kira ɗayan ya sanar masa amma ya lura da talba ya canja gaba ɗaya ko irin sakewar nan ya daina yi masa ya kai talba ya tambaya sound so serious domin idan babu abin da ya kawo shi zai koma ciki ne ba zai tsaya sauraron sa ba ba za ka min tayin shiga ciki ba Talba ya sakar masa kofar, ya juyo ya dawo cikin gidan. Sai da Ali ya yi murmushi sannan ya shigo yana ta kallon gidan. Talba ya riga shi isa gurin kofar falon, da haka ya riga shi ganin Aminatu da ke tsaye bakin kofar tana jiran karsowarsa Bai bukatar ya tambayi dalilin ta na fitowa bayan ya san ya barota tana cin abinci. Idan ma ya tambaye ta, ya san amsar da ba zai wuce tana jin tsoro ba da hannu ya mata alama da ta shiga ciki sai ta juya ta koma sai dai ba ta yarda ta koma bedroom din ba sai ta tsaya a falon har ya shigo alma ya shigo kallonta ya yi sannan ya kalli talba what is this ufan talba bai ce masa ba kallonsa kawai yake to be frank wannan abu bai dace ba bai dace da kai ba sam not because ina side din laila but because i'm your friend bai kamata na ga abin da zai kai ka ga halaka ba koya koya taɓa mutuncinka ba kuma ina gani na bari ka aikata this is very wrong very very wrong kana tunanin idan dadi ya gani ko momi ko laila da kanta za su ji daɗi ha ba talba kana da wata magana mai muhimmanci ne bacci nake sanyi a nan za ka kwana ke a nan za kwana kenan ina kake tsammanin zan kwana ba na zargin ka da ko kaɗan talba amma shaidan mugu ne talba ya nufi kofa ya buɗe masa alamar ya fita wani mugun mamaki ne ya kama ali ya san talba yana da zuciya sosai amma bai saba masa abu da yake masa a yau ba ok ali ya faɗa yana jinjina kansa kamun ya juya ya kalli aminatu da ta rakuɓe guri ɗaya tana masa kallon tsoro sai kuma ya juya ya fice kin ci abinci talba ya tambaya sai ta ɗaga masa kai kin ƙoshi nan ma kan ta ɗaga masa shiga ki kwanta zan shigo da mota ta ciki a nan ba ta samu damar ɗaga masa kan ba balle har ta amsa masa da to ko a'a ta shiga ɗakin kamar yadda ya bukata bai kula ta ba ya shiga ɗakin ya ɗauko kis ɗinsa ya fito tana tsaye ya fice daga falon sai ta sake dawowa bakin ƙofar falon kamar ɗazun ta tsaya tana kallonsa har ya buɗe gate ɗin ya shigo da motar ya rufe motar ya nufi kofar falon sannan ta kauce masa ya shigo sai ya wuce ɗakin kai tsaye gani ya dade bai fito ba ya sa ta bi bayansa sai ta same shi zaune kan ɗan kwalin da ta yi sallah yana ta taɓa wayarsa ba ta buƙatar ya ce mata ta hau ta kwanta dama tun ɗazun baccin ke kawo mata hari bayan wanda ta yi sai kawai ta nufi ganin ta hawo ta kwanta ta juya da fuskarta ta inda za ta ringa ganinsa ko da wasa bai kalli inda take ba har bacci ya ɗauke ta sai da ya tabbatar baccin nata ya yi nisa ta hanyar numfashi da ke ta fita da karfi yana ba da sauti sannan ya tashi ya nufo inda yake ajiye bedsheet ya ɗauka ya ɗauki ɗaya kana ya doshi inda switch ɗin wutar yake ya kashe gudun kar ta farka ya sa bai rufe kofar ba ya fito falon ya shimfiɗa bashit ɗin ya cire jallabiyarsa ya kwanta sai da ya rage hasken falon sannan ya kwanta a ƙasa can kuma ya tashi ya addu'a ya sake kwantawa ya rufe ido ba dan yana jin bacci ba kuma ba dan yana tsammanin baccin zai bashi haɗin kai ba sai dai bai buɗe idon ba har kusan ɗaya na dare yana jin motsin lokacin da aminatu ta fito daga ɗakin ta tsaya bakin ƙofa can kuma ta kwanta nesa da shi ba sosai ba tana fesin ɗinsa kamar ɗazu yanzu ma bai bude ido ba sai da ya tabbatar da baccinta ya yi nisa sannan ya bude idon ya tashi zaune fitilar wayarsa ya kunna ya haske fuskarta sai ya hange ta tana bacci hankali kwance ta saka hannunta ɗaya a cikin baki kamar mai tsotsar hannu he spent more than 30 minutes yana kallon kyakkyawar halittar Allah an tsara mata komai cikin kwarewar da hikima irin ta ubangiji hancin ya tsayu kana gani ka san gwanintar baiwa ce da rahama ne ya halicci komai na fuskarta very unique tashi ya ya koma cikin ɗakin ya yi arwala ya shimfiɗa ɗan kwalinta ya yi sallan nafila sannan ya cire rigarsa ya hau saman gado ya kwanta misalin uku da wani abu ta farka tana bude ido ta hango inda yake kwance babu kowa sai ta yi saurin tashi tana waige-waige har ta yi kamar ta fara kuka sai ta hango shi saman gadon hasken globe din wajen na hasko shi tashi ta yi da sauri ta koma can kusa da gadon ta kwanta ƙasa ta takure kanta sosai kamar za ta shige ƙarƙashin gadon baccin da bata farka ba kenan har sai da aka yi sallan asuba sannan ya tashe ta sai ta farka a firgi duk da kasancewar a hankali yake tashinta. To jama'a duka duka da muka zo karshen shirin namu na yau sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya. A madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV, ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. To ga Sheikh Dr. Alkadir Mubarak ya shigo domin gabatar da shirin nan na amsoshin aƙida. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما صرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى ساكي سادو هالكو أشكي ونشري نأمسوشن أكيد المسلمين kamar yadda muka sani ne a shirin da ya gabata mun kasance muna amsa tambaya da wani bawan allah ya yi daga garin kumasi na ƙasar ghana dangane da al'amura da suka shafi mahadawiya mun yi bayani a wancan shirin dangane da mai ma ake nufi da mahadawiya din sannan a cikin aƙida daga aƙidu na musulunci wani abu ne wanda yake yana da tushe domin akwai hadisai ba ma ɗaya ba ba biyu ba daga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da yake cewa duniya ba za ta tashi ba har sai ubangiji wa ta'ala ya tayar da wani mutum mutumin nan ya ce da mu manzo ya ce daga zuriyarsa ne kuma mutumin nan in ya zo duniyar nan zai cika duniya ne da adalci kamar yadda ita duniyar ta cika da zalunci to kuma akwai wani hadisin ma da manzo hatta sunansa ya fi ambata ya faɗi sunansa sunansa irin sunana ne kuma da siffofin samadu ya faɗa to kaga duk abin da aka tabbatar wannan wanda zai bayyana dinnan shine almahadi dinnan imam almahadi wanda a cikin tafarki ko kuma aƙida da kuma mazhaba ta mabiya ahalbaita alaihi salam shine imami na goma sha biyu to wancan lokacin mun yi bayyana mun bayyana cewa aƙidar da kake cewa ko kuma kake tambaya a kai to ba ta takaita ga 'yan shi'a su kaɗai ba wannan aƙida ta mahadawiyya ta takaita ga kowa ma wato hatta ba musulmi ba hatta waɗanda ma ba su imani da allah da manzon shi ba a matsayinsu na musulmai su ma suna da wani tunani na cewa akwai wani wanda zai bayyana gare su wanda suke kiransa da mai ceto ko kuma savior da english to a nan bayanin da muka shi ne cewa mu daina tunanin cewa aƙidan mahadawiya ko kuma bayyanar mahadi a ƙarshen zamani aƙida ce ta 'yan shi'a su kaɗai mun yi bayanin nan mun ce aƙida ce da ta game kowane musulmi ma to saboda haka abin da kurin muka yi bayani a wancan shirin shine bambanci su ahalin sunna su a wurinsu ba a haifi imam mahdi ba su ka shi'a sun faɗi lokacin da aka haife shi da mahaifinsa da ma lokacin da ya ɓuya ɓuya ƙarama da kuma bayyana sai sake bayyana da kuma lokacin da ya tafi ɓuya wadda ake ce mata babbar ɓuya yanzu yana ɓoye ne duk wannan tsawon shekaru amma kuma kamar yadda muka bayani akwai waɗansu bayan allah da suke haɗuwa da shi kuma haɗuwar ba ta mafarki ba domin har yana musu waɗansu bayanai yana ma umarta su yi wani abubuwa to duk wa'annan abubuwa sun faru kuma suna faruwa to mafi girman al'amari bayan duk mun yi wannan tsokaci da kuma wani bayani da muka yi wasu da dama shibuhohin da suke kawowa shine yaya za a yi mutum a ce wai an haife shi idan ku an haife shi to yaya za a yi wannan shekaru ɗin kuma yana cikin duniya ai wannan abu abu ne wanda yake da mamaki to wannan akwai malamai da yawa da suka amsa irin waɗannan shibuhohi ɗin kan tsawon rai da Allah subhanahu ta'ala zai iya ba wani bawan Allah a doron ƙasa domin rayuwa da mutuwa duk na Allah subhanahu ta'ala ne kuma shi ne mai yin komai shi kuma ƙadirun ne ala kulli sha'in ko kuma ƙadirun ne ala kulli sha'in to ubangiji subhanahu ta'ala tunda yana da iko akan aikata komai to idan ya tsawaita rayuwar imamul mahdi har zuwa wannan lokaci din ba abu ne na mamaki ba domin ai an samu waɗansu annabawan da allah subhanahu ta'ala ma yi mana ishara da shekarun da kamar annabi nuhu an ce a cikin ayan ƙur'ani allah subhanahu ta'ala yake cewa ya zauna alfa sanatin illa hamsin ama shekara dubu ba hamsin to shekara dubu ba hamsin wani bawan Allah ya rayu a duniya kuma ubangiji ne ya ba shi wannan lokacin ya ba shi wannan rayuwar waɗansu ma malaman cewa suka yi wannan shekaru ɗin da Allah ya ambata ba wai shekaru na shi annabi Nuhu ne daga haihuwarsa zuwa mutuwarsa ba. A'a, waɗannan shekaru guda dubu shekaru dubu ba hamsin ya yi su ne yana da'awa wato ya yi su ne a lokacin da yake kiran mutane zuwa ga Allah zuwa ga tabarkin ubangiji subhanahu wata'ala to kaga idan ka hada wannan da kuma watakila shekarun da aka haife shi ma la'alla watakila bayan an haife shi sai da ya shekara arba'in sannan Allah subhanahu wata'ala ya tayar da shi a matsayin manzo kamar yadda manzon manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun da aka haife shi sai da ya kai shekara manzalin arba'in sannan Allah ya aiko masa da sako akan ya zama manzansa to la'alla shi ma annabi nuhu sai da ya kai wannan manzalin shekaru ko ma fiye da haka sannan Allah ya tayar da shi to bayan Allah ya tayar da shi ya aiko shi zuwa ga al'umma ya kiransu zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to malamai suka ce wannan alfa sanatin din illa hamsin ama shekara dubu ba hamsin din nan da ya yi yana kira ne zuwa ga tafarkin ubangiji wa ta'ala to ashe idan allah wa ta'ala ya ara wa annabi nuhu tsawon rai har na waɗannan shekaru shekaru ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya ɗari tara da hamsin to wani abu ne na mamaki idan an ce an haifi imamul mahdi a ta'ala farajahu sharif an haife shi ya kuma yi shekaru dinnan har yau yana na raye Allah ne yake arzuta shi Allah ne ba shi aron rai din kuma ubangiji subhanahu ta'ala ya yi ikonsa akwai lokacin da kuma zai bayyanar da shi kowa ya ganshi to idan ma mutum ya shakku akan wannan ma ai kowa kowa abin da ake cewa muna tsunkayen bayyanar mahadi ne babu wanda za ka je hatta su ahalus sunan da suke cewa wai ba a haifi imam mahdi ba hatta malamansu da su kansu duk wanda ka ji a cikin bayaninsa na imamul mahdi cewa zai yi muna tsinkayen bayyana bayyanar mahdi ake cewa bayyana babu wanda za ka je yana cewa muna tsinkayar haihuwar imam mahdi ne kuma kowa ka tambaye shi ka kaji me kake tsammani ƙarshen shekara ko kuma ƙarshen ainihin duniya sai ka ji mutum ya ce to ai ƙarshen duniya lokacin bayyanar imam mahdi ya kusa zuwa to alamu ne na ƙarshen duniya to menene dalilin da isa mutane suke cewa bayyana ai wannan ma a fili take duk abin da kace da shi bayyana to da akwai shi kenan sai ya ɓuya kenan saboda haka kana so yanzu ya bayyana ya fito to kaga babu wanda ya ce da kai yanzu ana jiran haihuwa ta imam mahdi wannan a bisa urfi ne nake mana magana a bisa urfi tsakanin malamai da jahilai da kowa zaka jana cewa bayyanar mahdi ko kuma ka ji ce ai wannan abu kamar yadda na faɗa a wancan shirin da ya gabata a ah, wannan abu ne wanda yake mahadi ka ture wato abu ne wanda yake daɗaɗɗe mahadika ture abu in an ce mahadika ture ne wannan daɗaɗɗen abu ne kenan to kaga wannan ya nuna mana cewa ashe an haifi imam mahadi ya daɗe shekaru da shekaru kenan yana nan a raye kuma ubangiji subhanahu ta'ala shine arzu yake arzuta shi shine ya san inda ya boye bawansa kamar annabi isa ne alaihi salam a yanzu annabi isa ba ya riga manzon mu ma sallallahu alaihi wa sallama bayyana ba shi ko imam mahadi ai daga ma zurriyan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam bayan imam wato ka ɗauka ma cewa mm, an yi kiyasi daga bayyanan manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa lokacin da aka haifi imam mahadi din shekaru nawa ne mutum ya kirga gani akwai imamai imamai fa sai da aka yi imamai goma sha ɗaya mahaifin imam mahadi din shine imami na goma sha ɗaya sannan aka zo aka imam mahadi a matsayin imami na goma sha biyu wanda kuma wayannan imamai goma sha biyun nan fa duk gaba ɗayan sun zama imamai ne bayan wafatin manzo sallallahu alaihi wasallam shi kansa Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam da haihuwarsa da zamansa a makka da zuwansa madina da dukkan wannan shekaru da yi a wannan lokacin ma babu wanda yake magana a game da bayyanar imam mahadi sai dai daga bakin shi manzo din sallallahu alaihi sallama aka ji cewa mahadi zai bayyana a ƙarshen zamani to ashe kenan duk wannan dadewar ba abu ne wanda yake na mamaki ba tun tunda yake annabi isa shi kansa ai har yanzu duk wani musulmi sai ya yi imani a kan cewa annabi isa bai mutu ba to ina yake allah yake cewa barra fa'ahullahu ilai suna cewa isa ya mutu to bai mutu ba bal Allah ya ce ba haka bane bai mutu ba rafa'ahu Allahu ilaihi ubangiji ne ya ɗaga shi ya tafi da shi zuwa gare shi sannan kuma Allah subhanahu ta'ala yake cewa lalle annabi Isa lalle zai yi shaida zai zo ya bayyana wasu abubuwa na hakika kabla mautihi kafin ya mutu kaga kenan bai mutu bayyana kabla mauti to ashe idan annabi isa ya yi wannan shekaru to menene abin mamaki idan imam mahadi an ce an haife shi ya kai waɗannan shekaru to kaga wannan shuba haɗin ba ta kasance shubuha ba abu ne wanda yake a fili to ga shi lokaci ya yi mana za mu tsaya nan sallallahu ala muhammad alaihi tahirin to da wannan ne kawo ƙarshen abin da za mu gabatar muku amma da kuma sauran dakigoki ga takaitattun labarai jagoran juyin halin musulunci na iran ya ce wajibi ne a ci gaba da karfafa dukkanin fagagen gwagwarmaya jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah sai da aliyu hamna ya umarci kwamandan dakarun kare juyin halin musulunci na iran brigadier general ka'ani akan karfafa fagagen gwagwarmaya a cikin wannan yankin ayatollah sai da hamna hamna'i wanda ya gana da iyalan shahid kasim sulaimani a yau alhadi ya yi ishara a kan gwagwarmaya da kuma rawar da shahidin ya taka wajen farfado da karfafa fagagen gwagwarmaya kuma ya yi hakan ne a cikin tsarkin niyya da amfani da hankali da halaye kwarai bugu da ƙari jagoran jin musulunci na iran ya ce aiki mafi muhimmanci na shahid kasim sulaimani shine farfado da fagagen gwagwarmaya a cikin wannan yanki a yan wannan ganawar da dai baya ga iyalan shahidan kasim suleimani da akwai kuma kwamandojin dakarun kare juyin halin musulunci da suka halarta yan gwagwarmaya na ci gaba da kashe sojojin mamaya a gaza haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da cewa an kashe wasu karin sojojinta biyu a yakin da ake a tsakiyar arewacin gaza da hakan ya sa jimillar sojojin mamaya da aka kashe tun daga bakwai ga watan oktoba zuwa yanzu suka kai biyar biyar sanarwar ta ci gaba da cewa ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin yana da babban mukami kuma yana ƙarƙashin rundunar ya fita ta sha ɗaya shi kuwa sojan na biyu da ya halaka yana yaƙi ne a ƙarƙashin rundunar injiniyoyi ta 7,107 a baya sojojin mamayar sun sanar da kashe uku daga cikin jami'ansu masu mukamai a yakin da ake a gaza yayin da wasu jami'an uku kuma suka jikata daga bakwai ga watan oktoba zuwa yanzu haramtaccen kasar isra'ila ta kashe falasinawa fiye da 21,672 Tuma saurare duka-duka iya abin da ya sauke na a cikin shirin gan lokacin na rarar mata. Amma din Tahir Amin da ya kan labaran duniya. Ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya. Muna gayyatar ku zuwa ga shafin na yara gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. thank you